mu na ƙarshe a fikihu shine askari ko eh, mun fara muharramatu a cikin wannan littafi shi ma a ah. ah. ina ne ko mu'ayyinul ba'ati ne shi yana ji wani wuri ne da wani yin asani asani fawsil abi asani a ko mu'ayyinul marati ina yake to mun tsaya walil wali fi ma yawahu lahu ne ko tawalla tarfai al-adr bi idniha wa ha sai mu'ayyinul marati wancan mako fi karatu mun shiga cikin asani wato bangaren sani bangare na biyu na waliyai mun yi bayanin wasi wanda miji eh, wanda mahaifi mishi wasiya sannan mun yi bayanin cewa walitaka ana gadanta ana mamaye ta idan waliyin waliyi ya mutu to dan shi waliyin waɗannan mutanen ne har za a ta yi sai sai sai hakimi sai wilayatul dini wilaya na addini an gane wannan ko sannan muka yi bayani cewa waliyi an halatta mishi wanda game da yarinyar da zai iya aurenta ya jibanci bangarori guda biyu na aure mafi karfi kuma an yadda da shi Wata kanta yadda sun tattauna muka ce idan mutum ya zama shine wali mace shi zai aure da ita kuma ya ga kawai ya ga yana santa kuma shi zai na so ya aure ta kuma ya magana da ita ta yarda to shi kenan ya samu ya aika ma al'umma ya sanar da su cewa shine wali wance kuma yanzu sun tattauna da ita sun yarda ya yanke mata sadaki kaza kuma ya biya shi ne zai aure ta ya ba kan shi kuma ya karba wanda aka sai su watsi kuma kama gaban shi to ga wannan suna taurari sun shi labari ga waɗe labari zai ba ku tattara ku waɗe ku kama a ji a ci shinkafa da shi in babu kowa tafi wajen shi tafi gona wa mu'ayyanul mar'ati wato mu'ayyanin mace wanda mace ta ayyana ta ce wane nake so kufu'an ya zama kini aula to shi fi cancanta wannan yarinya ko wannan mace ta aura min mu'ayyanil waliyi fiye da wanda waliyi ya ayyana ya ce ita shi za ta aura an gano nan ko to me kafa'a wal kafa'atu addini idan yarinya tace tana son wani aka bincika ga yana da addini yana da dabi'a yana da sana'a zai iya cida ta sai ta mahaifinta ko mahaifinta ta ai ita kowa na ta so ta aura to maga a nan wurin in suka samu saɓani fal ƙaulu ha ita za a saurara mahaifinta haka na za ce ya haƙuri saboda mu'ayyaninta kufu'un ne yana da addini da sana'a zai yi riƙe ta to sai a yi haƙuri galibi irin wannan dai ba cika son jayayyan ba amma dai tabbas ƙaulu ƙaulu ha in kuma mahaifa sun dage sai ta auri wancan ɗinta to sai ta haƙuri ta bi iyayenta babu komai don duk ya faru lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam falmansusu malam wani larabci wanda yake wato yakan zo da irin wannan mai ban sha'awa falmansusu abin da ya inganta ya inganta a nassi ya inganta a ƙur'ani da sunna annal maula kaga bawa ‘yantacce, wal'abda da bawa ƙinni bawan da ke cikin bauta yanzu, kufu'un, kini ne, lilhurrati al'arabiyyati ga ‘ya mai tsada balarabiya, shi ne mansusu, abinda ya zo a nasi. Wahu haƙƙun lilmar'ati walwali haƙƙi ne na matan da waliyinta da zai aure da ita. fa yajuzu ittifaquhuma ala tarkiha sai sun yi ittifaki sannan iya fasa ba bawa ku duba maula bawa wanda aka yanta shi in shine maula maula bawa ake amma yantacce amma da ya taba period na bauta so da sun shi maula abd bawa kinni yanzu yana zo gona ne na fuskare ya cancanci ya auri ta tagaryen balarabiya kai yanzu kana ga wani lebura ne ka bi ka ba shi da wani to guda nauyi. Abin abinda ake nufi da kafa'a shine addini haka ne ku? mala ya riga ya gaya mana wal kafa'atu addini wanda ake ce ma kufi kini shine addini mu kuma mun dauka kini wani class ne talaka da talaka sarki da sarki ɗan siyasa da ɗan siyasa mai kuɗi da mai kuɗi in nan zariya titi ne ka ji har da wani izgirinci a ce wasu baki ne to wai wa bako ba annabi adam ma duniyan bako ne duniyan ma gaba ɗaya baki ne kowa zo bako ne ko ka ga wadda zariya da wajen gari an ce wadda ai baki ne wani lokacin wa gwamma ba kwantan yan wajen gari ba za ka iske wani ɗan kaduna ne wani ɗan sokoto ne wani ɗan katsina wani ɗan kano bakin zariya titi wani ɗan nijar ne wani ɗan ghana wani ɗan mali wani ɗan kyamaru su ne baki da suke cikin zariya titi amma bakin da suke waje za ka iske ɗan zaɗin najeriya ne wani ɗan sokoto ne ɗan kano wani ɗan zamfara wani ɗan benue wani ɗan naija sai ka zai wani ai bako ne alkafatu addini an tabbatar da yana da addini da ɗabi'a an tabbatar da yana da sana'a to ya cancanci a wuri kowa shi ne abin da malaki so ya faɗa shi ne mansusu ina jin ya san magana da zafi ne shi sai ce fal mansusu wannan shi ne abin da ke cikin hadisi Shi ne abin da ya inganta wala wala Ali Musulmin ala kafiratin musulmi bai zama waliyin kafira kafira ta zo ta ruru wani ta zo ta ce ma liman to liman ni dai na samu wannan ni ba musulma ba ce kaza da kaza to me ya kawo ku mu ba mun zo musulunta wani, mun zo ne ko ka ɗora mana aure mu tafi <laughs> wannan yace a wani ya fi yi ta ba walici in ya ga dama ɗora musu auren to shikenan ma dai wala wala illa li sayyidin <laughs> kai kila kana liman kana tunanin alhamdulillah riba ya samu zaka samu cikin mizanul hasanat gashi an bi musulunta kai ma ka samu lada sai wa oh, su sha'ani kawai kawo su a dole wuri da su yi harkar su illa li sayyidi fi arqaihi sai ga shugaba a fi arqaihi ga sa wato bayinsa falahu ijbaruhum to shine ya samu dama don ayya zai yiwu ya ga mutum yana da ba an kawo ba an yaki an kama bayi kuma an ce su musulunta sun ki musulunta mutum yana tare da bayi ne amma ba musulmi ba nashi ne kuma mata ne to a nan wurin ya samu wani zuci yana son su ya samu dama ya zama wali ya aurar da wannan 'ya'ya mata kai ijbaruhum zai samu musu miji ma yace ke wance bai wata yana eh, na samu miki wane mu aure za ki wuce wajen shi wala yajbaru huwa amma shi ba a matsa mishi yawa mai baiwa abin nan mutum da baiwan shi kawai ka ce ta an samu mata miji an mata aure ba zai yiwu ba amma shi zai yi mata aure ba tare da ya samu ya nemi izininta ba fa’in ta tazawwaja al-abdu bigai da izini sayidihi in bawa haka ne in bawa ya aure ba da izinin shugaban shi ba kana da bawa kawai sai ka ji ya ji aure bai gaya ma ba falahu ijazatuhu ya samu dama ya ce to shikenan baka gaya mu dai wa kyauta ba to amma wannan mata ka ta ba komai lal amatu to wanda mace kana da baiwa mace kawai sai ga ana raba masa a gidanka sai ta ce ai na aure ne jiya a to ba zai yiwu ba saboda ai shi namiji an ce tuhu babu laifi ana iya cewa an yadda saboda karuwa aka samu a gidan to amma a al'adance idan mutum ya auri mace ba bishi take yi ba to kai bai baka tana maka idan ta yi aure sai magana ina sai an goye dauke tafi da bi ka ga gadon shi tutan bagu an gano wannan ko sun malaisa lahu man uku arraja'atu idan ya ba bawon shi ya ji aure bi shawarce shi ba an ce ya samu dama ijazatu ba ya ce mushi yayi to bayan ya ce yayi bai shawarce shi ya tantance mishi mata ba an dawo yau da gobe sai ta yaji sai ta koma gidansu to bayan kwana biyu shi kuma bawa ya ga ya zauna fa ba mata ya saba zama da mata ya ce ma ubangidan ni fa zan je in da matan nan nawa to bai da daman ya ce a'a tun da farko ya ba shi dama da ya je yau auren duk da ya laifi ya yi auren bai sanar da shi ba to amma da ya laifin ba ya ce ba komi ba to yi laifin ya kau to bai da daman kuma ya zo ya ce to shi kenan yanzu tuni ta riga ta yaji ta koma gidansu to ba za ka dawo da ita ba a bai da wannan daman suma laysa lahu man uhu arja'atu wala ba ruhu, alal furkati. kuma ba zai matsa mishi ba. ya je yawo aure kamar da muka wani misali ɗazu. bakwai ya fito bakin aiki tunda yi mata sai koma bakwai da kwata bayan kwana biyu koma bakwai da rabi sai tara saura ya ci kai na ga alamun matan za su saka lalace ba zai yiwu ba bakon nan da kake zuwa aiki gona dole ka zo gona in ba haka ba lalle wannan mata sai ka sake ta a bai da dama ya dai lallashe shi a sanyi da za a yi da sulhu ko kuma ya dan kara mashi awa ɗaya inda yana zuwa bakwai ne dan daga mashi off mana dan ba shi awa sai ya zo ringa zuwa takwas inda shi sungul ne a yanzu yana da nauyi akan shi yana da mata a koma da shi karfe takwas mana ko takwas da rabi sai ya rika zuwa an gane ko amma ba dama wala yusahu bai'uhu kaman yanda ba a bata kullu cinikin sa idan ya idan ya kullu ciniki shi bawa din an gane ko malam karanta a gurguje yayi sai mu